sami alimina na shaifanu rajin bismillah rahman rahim masu galo da sauraro barkanmu da kuma saduwa a wannan shiri na riga kaya da ake wa taken a sake a soke a cire kyaye abin kunya shiri ne bai tanadi ke ba da dama da samar da wani daɓe da ke marabta ra'o'in 'yan siyasa da fashin bakin lamuranta a ƙoƙarinmu na tallafe feniya da dirkan mulkin nan na demokuraɗiyya da kullum ake faɗin 'yanci ne fala cikinta tare da ba da damar faɗin faɗa da tsarin ya tsakura ƙarƙashinmu na dogo da sassan na 39 na 22 na constitution ɗin najeriya da dukkanmu da mu da ko muke kafafa a gefe guda mukan ba masana siyasa ta addini da mata zamani shigowa domin yin fashin baki da yin kwatanceceniya tsakanin guda biyun ta yadda za a ga yadda za a yi aigaran bawul ga wadda ake kai da kullum ake kokawa dangane da tuƙin kan tafi da ake faɗin matukanta na mata kamar yadda muka yi alkawali a shirinmu da ya gabata tare da shar ibrahim khalil cewa a yau za mu kallaci shi'a da manufofinsu a cikin al'umma ya ma aka aka samo ta menene asalinta me take so ta cimma akarama kallon kuma ya samu damar shigowa a madadin masu kallo da sauraro da dukkanin waɗanda suke bibiyan mu allah ya gabata malam mana maka barka da zuwa da kuma godiya da aka samu damar shigowa domin a dora daga inda muka tsaya barka ka dai akar makalla ana ta gaya mana shi'a shi'a shi'a da kuma yadda suke ƙoƙarin ganin cewa sun alakanta kansu da sayidina ali da kuma ahalul baiti ina asalinsu ne بسم الله rahim alhamdulillahi rabbil alamin رب salatu والصلاة salamu ala أشرف المرسلين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, shi a ma'anarta da ya bangare ko bangare ko kuma masoya ko magoya baya na'am da Allah ya ce inda min shi'atihi la ibrahim hmm. cikin wani suke mala baya ga annabi nuhu ko kuma bangaren annabi nuhu akwai annabi ibrahim hmm. ah, shi an ci ya samo asali ne tun daga zamanin sahabbai tun daga zaben shugaba na farko shi ne sai na abubakar mm-hmm. amma kuma ita shi'a ta cancanza salo salo salo salo salo salo mm-hmm. har zuwa yanzu sannan mm-hmm. kuma ta karkasu gida-gida mm. shirinsu mm. amma tushen samuwa ta shine lokacin da saidina ali ya nuna cewar shi da masu sansa suna son a ce shi ne ya zama haliba na annabi hmm. ba sai dina abubakar ba mm-hmm. to a wancan lokaci akwai wasu daga cikin tsirari na sahabbai hmm. da suke ganin suna ganin alibi na bi dalib shi ya kamata ya zama haliba na annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. ba sai dina abubakar ba to waɗannan wasu tsirari ne ba su taka kara sun karya ba mm. suna ganin haka mm. wannan tunanin shi ne ya dinga yaduwa ya mm. dinga yaduwa yana tafiya to kuma har ma dai wasu su suka zo suka mutu amma su ba su ɗauki abin da zafi ko da rigima ko ya zama akida ko ya zama siyasa ko a'a mu dai ga abin da ranmu ke so kawai irin waɗannan wasu sa'anninsa ne matasa hmm. wasu kuma ba matasa ba ne amma dai irin tunani da ɗan adam ya gada hmm. na jinin sarauta a hmm. gado addinin musulunci kuma ba sarauta ba ce tsari ne na addini gado ba ne da haka magana ce na kawai waye kamata ya zama kowa ya dace kowa ya cancanta magana ce ta gado ba Mm-hmm. to amma akwai wanda su kuma suna ganin cewa a aikin da alikanin annabi ne mm-hmm. eh, surikinsa ne suna ganin shi ya kamata mm-hmm. da to wannan tunanin shi ne dinga tahowa a hankali yana yaduwa a hankali a hankali to ya tafi ya dawo misali cewa sun so a ce ko ya zama alifa bayan umar ko kafin usman mm. da shawararsu. Mm. to amma duk wannan bai dau zafi mhm. ba bai zama rigima ba bai kuma mm. zama aƙida ba bai kuma mm. zama ra'ayi da za a yi magana a kansa ko a kare shi ba mm. masu shi ko ba sa fitowa su yaƙi wani ko su rigima har zuwa lokacin ma'aure lokacin da aka samu wannan saɓani tsakanin aliyu da ma'awiya aka zo aka yi wannan yaƙi na sufin to daga nan ne ba. ra'ayin yake ƙarfi yake mhm. kamar da ka san yamina kano da a ce mm. lokacin da prp ta ci zafi mm. ba ta samu rabuwar kai ba mm. kuma ta samu ci gaba ba a zo an yi sarki da tabo ba to mai yiwa amina kano da ya kafu inda ya kamata amma bai samu kafuwa ba saboda bai samu gwamnati ba to haka kira ke misali kamar a walau bai samu gwamnati ba amma da ya zo ya zama minista mm. wanda ya taimake shi wajen kafa tsari na yarbawa da shauransu haka a zukuye haka haka mm. samu da bello haka to duk kowane mutum mulki shi yake taimaka to samun wannan jagoranci na aliyu bin abi talib mm. sai sa ra'ayin shi a yi su makarfi a matsayin goyon baya da soyayya da kauna to kuma daga nan fa bayan a lokacin da ake wannan yaki kuma aka so mu samu rigingimu tsakanin mutanen aliyu mm. ka samu jawa. Mm. wanda daga cikin jawa ka samu murji'a mm. daga nan kuma ƙungiyoyi suka dinga tsintsinkewa ita kanta shi'ar ta zama da cewa tana karkasuwa tana rabuwa a junanta gida gida gida gida gida a ah, wannan shi a iri kaza wannan shi a iri kaza wannan shi a iri kaza kamar da duk malamai sun yi bayani irin su ibn hazm da shawararsu mm. da su ibn taimiyya da ragowar malamai mm. da na turanci da na kaza to su babba ƙidansu ta tsaya ne akan shugabanci mm-hmm. duk zantukansu zai je ya kai ya dawo a matsayin shugaba mm. su ne suka shahara da kalmar imam mm-hmm. daga su kalmar imam ana cewa ra'is ana cewa halifa ana cewa amir ana cewa mm, malik mm. amma dai su suka fi shahara da kalmar imam mm-hmm. su yan shi'a to aƙidarsu duk ta koma ne akan shugabanci akan mulki mm-hmm. sai dai kuma sun shigo da abubuwa na addini kamar misali ba da kutubu sita na hadisai su ma suna da nasa hadisan wasu su yi da na musulmi mm. wasu kuma su saba da na musulmi mm. sannan kuma suna da wato fahimtar su ta daban akan yadda suke kallon waɗansu hukunce-hukunce na addini mm. da sunan cewar bangarancinsu ne mm-hmm. da kuma jin cewar a aƙidunsu kamar misali na cewa wani zai dawo ko kuma wancan da ya shiga cikin daji zai dawo shugabanci ko kaza ko kaza hmm. to suna da aƙidu akan wannan amma cibiyar aƙidarsu gaba ɗaya akan shugabanci take sai dai kawai ya koma a wajen sallah suna da tsarin yadda suke sallah su hmm. azuminsu ga lokacin da suke ɗaukar watan hmm. azuminsu da shauransu komai nasu su kan yi ƙoƙarin ya bambanta da na ragowar musulmi saboda saɓanin fahimtar su sannan kuma sun ware waɗansu isna ashara cewa waɗansu mutane su goma sha biyu su ne shugabanni kaza kaza saboda su ɗauko wannan hadisi da kaza to kuma sai ya zama da su ba su yarda da hadisan musulmi ba su kuma musulmi ba su yarda da hadisansu ba sannan kuma su sahabbai ma kamar da rijal kushi kaga shi ya ware wasu tsirari ya ce su ne kawai sahabbai da ragowar abin nan sannan kuma su suna suna iya zagin sahabbai suna iya cin mutuncin abubakar da umar da usman da aisha da khalid bin walid da ma'awiya da raguwarsu za su iya cin mutuncin kowa za su iya zagin sa za su iya abin nan wanda su musulmi ba za su iya zagin alibi na bi alib ba mm-hmm. kuma duk sahabbai su a wani suna da daraja mm. to kaga kamar wannan akan sahabbai mm. da kuma game da qur'ani kansa da can ba su gamsu da shi ba shi kan shi qur'anin sai zuwan kumeni sannan suka abin nan ɗinsa kuma su suna ganin ƙur'anin aliyu bin abi ɗalib wanda wajen kayan raƙuma kaza ne hmm. wato kayan raƙumi kaza ne a ce laƙuma guda kaza ne za su ɗauki ƙur'anin hmm. cewa wannan ƙur'an da muke da shi ba cikakke ba ne kaza kaza hmm. to irin waɗannan aƙidu nasu sannan kuma da taƙiya cewar su nuna ra'ayin da suke da shi ba shine dole a cikin zuciyarsu ba kuma shine suke da shi a koyarwa da haka aƙidunsu ba irin na musulmi Mhm. amma dai su ma musulmi sai dai amma su ba irin ragowar musulmi na amma yanzu kamar da ka ce ɗaya daga cikin aƙidunsu akwai zagin sahabbai da kuma wato ainihin ƙaryata hadisai wasu daga ciki mm. wannan a musulunce hukuncin ba zai da mutum daga musulunci ba to ai dan ba za a ce da su ba musulmi ne sun zage sahabbai sai dai kawai fasikanci na'am da cewa mutum fasiki ne kuma za a iya horar sa da iko na'am yawa kaga misali ya kaga su sun yarda da mutu'a mm. cewa mutum ya je aure na wucin gadi mm. kaga musulmi ko ba su yarda da wannan mm. na'am haka abin da ba za a ce da su ba musulmi ne su duk da cewa ko wanda suke da aqidar da ba ta musuluncin ba mm. wanda ko malamai sun abin kuma irin wannan shi'a ko sun buya ko babu su masu ganin ayi alibi na bi dalib shine ma annabi na gaskiya mm. annabi ba shine annabi ba misali cewa kawai annabi kawai ya kwace wa annabta ne dan ya gan shi yaro da ire-iren waɗannan aƙidu wanda waɗansu mutanen ma alif na abi dalib lokacin suke cewa shi Allah ne ko kaza ya kona su ma ya azabtar da su da mm, shirinsu ba mm, mm. ga to irin waɗannan aƙidin yanzu ba za a iya ganin su a fili ba ko dai sun mutu ko sun buya haka saboda wancan tsari suna na kiya din da ka faɗa eh, sannan kuma kaga kamar wannan wannan aure na temporary marriage ko mutu'a kaga musulmi ba su da shi ba kamar cewa alkur'ani wanda muke da shi su a wurin su ba na gaskiya ba ne alkur'ani na gaskiya baya nan za a zo da shi amma su ma kansu ba su yadda yake ba mu mm. babu shi mm. su suka san kayan su irin wannan ke kawo abin nan na'am akai muka da kake batun cewa tun zamanin sayyidina ali dama abin ya taso mm. eh, tun a zamaninsa kenan eh, an zagi sahabbai din a gabansa ne ko kuwa a'a sai daga baya ne suka fara shiga zagin sahabbai din tun zamaninsa suke cin mutuncin sahabbai suke zagin su har shi da kansa ma ya horo waɗansu kuma ya ce duk mutumin da aka zo masa da shi yana cewa ya fi abubakar ko ya fi umar hmm. zai musu bulala a matsayin makareci na'am shi da kansa sai da na'adi ali hmm. na'am na'am na'am na'am to sai dai kawai da yake su hmm. ba sa yadda da hadisan da musulmi suke yadda da su kamar kutubu sita bukari muslim turmuzi da sai ibnu maja abu da muwadda ibnu littafan da su musulmi suka yi da su hmm. na hadisi su ba su yarda da su mm-hmm. kamar da su ko musulmi ba su yarda da nasu su ma ba littafan da su shi a suka su hmm. ba haka yi makalla yanzu to me suke son su cimma abin da suke so su cimma abu uku ne mm-hmm. su mallaki kasashen musulmi su zama su ne suke rike da kasashen musulmi hmm. kuma su ne shugabanni na kasashen musulmi na biyu kuma su kafa aƙidarsu ta zama ita ce kawai sannan na uku kuma duk wani wanda bai yarda da su ba to zai haɗu da gamansa kaga su suka kafa azhar mm. asalin gina azhar su suka gina ta ta masar eh dan su zama cibiya na wa'azi da gina waɗanda za su dinga za a tarbiyyantar da su don su ke mm. su yi farfaganda a mm-hmm. ƙasashen musulmi da shi wanzu. Mm-hmm. kuma daga baya allah ya taimaki su musulmi suka kwace ta kwace masar din ma gaba daya in ka je masar za ka ga san alibi na biyu dalib da yawa da san annabi da yawa amma ba za ka same su shi'a ba na'am da ka babban burin shi'a uku ne kasashen musulmi kaf su zama nasu sannan kuma aƙidar su ta zama ita ce komai ta mamaye kuma duk wani wanda ya ƙi yarda da abin da suke kai to zai haɗu da gabansa su kenan abin da yake gaban su shine abin da ke gaban su kenan guda uku nan shine din kada ka kada ka kada ka rage amma su kuma ba sa son irin waɗannan bayanai hmm. suna ganin kamar kiyayya ce ko kaza amma kuma littattafai na musulmi ya tabbatar da haka kuma ko turawa da suke rubuce-rubuce hmm. sun faɗi wani amma kai makalla me yasa wasu suke ganin cewa kamar ah, su kansu turawa da waɗanda ke shigowa musulunci ta ɓangaren yahudu da nasara sun fi shigowa ta hannunsu saboda kamar sun fi tsari da bincike da abubuwa makamantan eh to ai kaga su shi'a hmm. suna da wani abu ɗaya da allah ya musu baiwa hmm. shi ne suna amfani da hankali hmm. da basira da tunani ai kaga ba za ka iya kamanta shugabanni ko bayanin shugabannin iran suke ai ba za ka kamanta shi da bayanin da shugabannin laraba suke ba Mhm. ga bayanin ma kawai ta lugga saurari bayanin da shugaba na iran zai yi hmm. ba za ka sami irin wannan bayanin kamar yadda za ka sami shi ba za ka sami irin wannan bayanin a jan shugaban da harba ba hmm. sannan kuma ga zuga kum hmm. wanda kum kaga wuri ne da ake tarbiyyantar da malamai da gina su wajen iya bayani da shoransu da haka su suna amfani da basira suna amfani da mandiki suna amfani da hankali mm. ko falsafa mm. wajen abu zaka dole ya zama da cewa bature ko dan boko ko na ba zai fi yarda da su saboda mm. me saboda sun fi magana da hankali da tunani su kuma waɗannan za ka ga babu wannan ah, abin nan na'am na'am shi ne kawai amma in ba da haka ba babu kuma kamar yadda ibn taymiya yake cewa ai kirista ya je ya zama musulmi ya zama shi'a mm. a ya fi ya zama sa kirista ba yahudi ya zama musulmi shi'a ya fi ya je ya zama ba yahudi to ga shi kenan musulmi ne na'am yawwa kawai bambanci ne na abin da ake cewa ideology na'am da shauransu malam to a irin wannan a hukunce a musulunce a iya mu'amalanta su eto eh ba a yi dan adam aka ce kai mu'amala da yahudi mu'amala da nasara bari wannan kuna da alaka da cewa ya yarda da Allah ya yarda da Allah ya yarda da lahira ka da lahira illa kawai waɗansu abubuwa ne da shi ya yarda da su kai ma ka yarda da su amma ba irin yadda ya yarda da su ba ko kimar da ya ba su ba shi ka bayar ba amma dai dukansu ya sun yadda mala'iku sun yadda da ran lahira sun yadda da kadara sun yadda manzanni da shauransu kawai fahimta ce da ta sha bamban da kuma da kowannen su yake kallon wani abu na shawararsu wanda ya ce ba za ka yi ma'a ah, duk littattafan hadisi na musulmi hmm. ai babu wani littafi da ba za ka samu shi a cikinsa mm-hmm. babu hmm. da wahala a ce da kai ga wani littafi na hadisi hmm. babba kuma ce wai babu wani wanda yake shi'a wani malami shi'a a cikin wani babu shi Na'am. Babu shi. Ya wasu bayi ne ke sanka. watar da